الرحمن الرحيم da ibn kasir yayi wajen fassara suratul fatiha bayan yayi bayani game da sunayenta adadin ayoyinta adadin kalmominta da harufanta dalilan da ya sanya aka sa mata ummul kitabi ya ambaci mana falalanta to ya zo gaba ta biyu qira'atul fatihati fi salati haka ne karatun fatiha a sallah hadithun akharu rawa muslimun an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم ya إمام مسلم hadisi daga حديثي دقابي هريرة الله يقال masa yadda. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man salla salatan duk wanda yi salla salatan kowace irin salla zaki nan na kira salatan kowace iri in ya salla ce lam yaqra fiha ummal a cikin sallan bai karanta ummal ƙur'ani ba fa hiya salasan ya ce fahiyar khidajun fahiyar khidajun fahiyar khidajun sai dai faɗa su uku wannan sallan khidaji ce me khidaj gairu tamamin sallar ba ta cika ba malam fikiyo suka ce sallar ba ta yi ba fi kenan sai wata kenan ko manzala ya ce ba ta cika ba to manzala ya ce ba ta cika ba ya kaga ba ta yi ba wakila li abi huraira sai aka ce ma abi huraira inna nakunu khalfal imami mu mun kasance wani lokaci muna bayan liman ne liman yana gaba yana fafatawa faqal sai ce iqra biha fi nafsika in ka ce Allahu akbar ka karanta fatiha a zuciyarka. فإني Samitu رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول abi hurairah na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa qala Allah azza wa jal Allah ya ce hadisul qudsi nan. qasamtu salata baini wa baina abdi Spain. na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu wa abdi ma Ala, kuma abinda bawa na ya roke ni zan bashi fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi in mutum yace dukkanin yabo ya tabbata ga Allah sai Allah ya ce Allah um, bawa na yayabe wa idza qala ar-rahman ar-rahmanir rahim qala Allah afna alayya abdi kaga duka waɗannan kalmomi ne wanda suke jinga al'amura waɗannan abubuwa na alheri yabo tausayi jin kai duka zuwa ga Allah subhanahu wataala fa idza qala idan yace maliki yawmiddin qala allahumma majjadani abdi maliki maliki ranan da ba wanda ya isa wannan ranan da ba wanda ya isa to ta Allah ce kaga Allah sai Allah ce to ba na ya girmama ni ya nuna ni ne isasshe wa ƙala marratan fawwada ilayya abdi wani lokaci kuma wato manzan Allah ya ce musu ne Allah yakan ce bawa na ya jingina al'amari zuwa gare ni ya da ya sallama Fai fa idza qala iyyaka na'budu wa sa'in. Ƙala qala bai ni wa baina abdi idan yace iyyaka na'budu wa na sa'in sai Allah ya ce wannan tsakani na da bawa na ne wali abdi ma sa'ala to kaman an shirya wani yarjejeniya ne to abinda bawa na ya ruka zan bashi fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala allah sai allah ya ce hadha li abdi wannan na bawa na ne <clears throat> ba Allah a cikin nan gaba daya wali abdi ma sa'ala abinda bawa na ya tambaye ni to na bashi Allah ka taimake mu in Allah ya shirya da kai madaidaiciya hanya ai ka sha mutum Allah ya sa ya tsallake daga hanyar yahudu da nasara ai ya tsallake wa haka za rawahu nisa'i imamun nisa'i ma irin riwayan shi kenan wa fi lafzin inda muslimin wan nisa'i a wani lafazin na muslim da imamun nisa'i fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sa'ala to wannan asarin hadisin yana karantar da cewa kowace irin sallah ce sai an karanta fatiha idan mutum yana bayan liman ne sai karanta a zuciyarsa haka ne ko? yake ba tariri muke ba wasu asarin hadisan sun zo da cewa za ka ji wasu malamin suna ɗaukan wannan asarin hadisi su ce ba a ɗauke ma mu karatun fatiha ba kowace irin sallah ce liman ke karantawa in a asirce ce dama ba a ɗauke mushi ba in a bayyane ne liman na nashi fatiha shi ma yana nashi kada ya saurare shi fatiha amma ya yi a yaya ya ce ya yi a zuciyarsa kamar yadda ya zo a wani asarin hadisi wasu kuma suka tafi aka a a inda yana yi a bayyane ne ya ɗauke mushi da waɗancan asarori ya kamata mutum ya kokari ya samu alfiki al-muqaran sai ya ga ya aka hada su aka aurar da su alkalamu ala ma ya ta'allaqu bi hadha al-hadith kafin ka je kai bincike ka kara malam sai kara maka wani dan haske kadan don ka samu rike yadda ya kamata kada mutum ya zo yana sallah fa ya shuru ci dan yana albarkacin limanci kawai ya shuru wani ko sallan asirce in ya zo ce Allahu akbar baya karanta fatiha ba ya karanta komi zai shuru ne abin da ke da alaƙa da wannan fakara alkalamu alama ya ta'allaku bi hadal hadis mimma ya tasu bil fatihati min wujuhin wa huwa annahu qad utlika fihi lafzu salah a wannan hadisin man salla salatan haka ne ko wanda ya yi sallah sallah lam yaqra fi ha umar fa hiya khidajun an zo da an an itlaƙin lafazin asala walmuradu wal amma abinda ake nufi da sallan anan shine karatu ka hita ala kamar yadda Allah ne ya ce wala jihar bi salatika wala ta jihar? bikira a tika haka ne ko kada ka bayyana karatunka wala tu khafid biha kada kuma ka ɓoye wabtagi baina zalika sabila tsaka tsaki ake so ka baka ɗaga murya ba baka kuma ɓoye ba wannan salat a wannan ayan tana nufin ƙira'a ai bi ƙira'atika me fasara haka kamar ja'a musarraha ai ya zo musarrahan bihi ya fito da shi fili fi sahihi a ingantaccen hadisi an ne abbasin daga abdullahi dan abbas in ka samu fatawul bari za ka ga yadda abdullahi bin abbas ya fasara wannan wa haka za ƙala fi hadal hadis kasamtu salata haka ne ko hadisin yace na raba sallah baini wa baina abdi nisfain Wa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa abdi ma sa'ala thumma bayyana tafsil hadhihi alqisma fi qira'ati alfatiha sannan shi yi bayanin wannan rabon a cikin karatun fatiha fadalla ala azmatil qira'ati fi salati sai ya nuni a kan girman karanta Alƙur'ani ko karatun a cikin sallah karanta fatin a cikin sallah wa akabari min akbari arkaniha ita ce mafi girman rukunnan sallah wato zama mai ta wannan wurin ku lura manzala ya ce ne kasamtu salata na raba sallah haka ne ko mm. baini wa baina abdini spain fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wal abdi ma ala? thumma bayyana tafsila hadhihi Kisma. amma sai manzo Allah ya bayanin rabon sallan fi qira'ati fatiha a fatiha qasamtu salata na raba sallah yanzu sallan asbahi raka nawa ne raka biyu ko to da aka ce na raba sallah tsakanina da bawana kaga aida sai maza Allah ya bayanin daga kabbaran harma zuwa liman ya gama sujada ta biyu haka ne ko sai nuna daga miƙewansa zai kawo ta biyun to rabin farko shine na Allah rabin farko kuma na bawansa to sai ba haka ya raba sallan ba ya ce sallah ya raba amma kuma sai zama fatiha aka raba sai malam ya ce ashe wannan asala da ake magana fatan ake ita sallan kamar ita kaɗai kamar fatan ita kaɗai ce sallan ba akbar arkaniha an gane abin da malam ke so ya faɗa ku ya ce maimakon a ce sallah aka raba sallah mai raka hudu a ce to raka biyu na Allah raka biyu na bawan Allah sai zama a ita kanta fata ce aka tsaga ta biyu daidai ashe ita ce akbaru arkani ha mafi girman rukunan sallah din eh, iz utliqatil ibadatu wa urida biha juz'an wahidun minha saboda an faɗi ibada ne ga baki ɗaya amma kuma ana nufin wani juzu'i na ibada wa huwa alqira'atu shine wannan karatun kama utlika lafazul qira'a wal muradu bihi salah fi qawlihi akwai kuma wani lokaci da Allah yayi bayanin qira'a din karatun amma yana nufin sallan ne gaba daya inda Allah ya ce wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda sai aka zo da qur'ana haka ne ko karatun da ake yi na alfijir shi karatun alfijir ya kasance mashhudan abin halartowa ne wal muradu salatul fajr da ake nufi qur'an alfajr din nan ba kusa da alfijir din ba ita kanta sallan alfijir din me dalili kama ja musarrahan bihi fi sahihayn ai hadisi ya fasara haka yace qur'an alfajr ba ana nufin kusa da alfijir bane ana nufin sallan alfijir din ne annahu eh, yashhaduha mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahari in za a yi sallan subahi in za in alfijir ya kama za a yi sallaci sallan alfijir to mala'iku na dare da mala'ikun rana suna halarta shi sa sallan asubahi ke da muhimmanci wannan malam ya kawo shi ne don ya ƙara fito maka da muhimmancin fatiha da ya kawo maka da mahimmancin fatiha da ya ce kasamtu salata fatiha ake nufi to da wannan yana daga cikin dalilin da wasu ke fahimtar cewa ba fa yadda za a yi mutum ya zauna ya sallah bai karanta fatiha ba duk yadda za a yi karanta fatiha ya karanta fatiha ko a zuciyarsa ce kamar ƙila malam ya karkata zuwa ganin ne ko sai ku duba wasu karatutukan kuma wanda ba wannan ba wujubu qira'atil fatiha fi salawati kull kulliha imaman kana au mamuman au munfaridan dama nan za a to shatalai sanan da malaki ka san nan za a wajabcin karatun fatiha fi salawati a sallola da ba qur'ani ba ne. sai ce fi salati kullaha imaman kana au mamuman au munfaridan liman ne ko mamu ko shi kadai fadalla hadha kulluhu ala annahu la budda min alqira'ati fi salati <clears throat> wannan yana nuni akan ba makawa sai an yi karatu in an ce alƙira'a karatun fatiha wa huwa ittifaqun min al-ulama shine abinda mafi yawan malumin suka rinje zuwa ga kanshi wa qad dalla al-hadith al-mazkur hadisin da aka ambata ai ya tabbatar da wannan haythu qala salawatullahi wa salamuhu alaihi inda manzo Allah yace man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alqur'ani fa hiya khidajun wal khidaju huwa an-naqis manzala duk wanda ya sallah sallah bai karanta ummul qur'ani ba to sallan khidajun ce mun ce abinda ake ce ma khidaju shine naqis kama fusira bihi fil hadisi kamar yadda hadisin yazo ya ce gairu tamamin abe cika ba wa ƙarsa ba ta fi sahihaini ya tabbata a ingantattu biyu buhari da musulun an ubada bunu samit daga ubada ɗan samit kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi haka ne ko babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba wa fi sahihai ibn Khuzaima wa ibn Hibban an Abi Huraira a cikin sahihai ibn Khuzaima da ibn Hibban an Abi Huraira a Huraira ta radiyallahu anhu qal daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo ya ce la ba sallah bata wadatuwa bata wadatu ba bata wadatar ba la yuqra'u fiha bi ummil qur'ani wanda ba karanta ummil qur'an ba wal ahadithu fi hadha al bab kathiratun wa ghayruha hafa wa ghayruha shi kathiratun ne ko ghayru kathira wal mala yace wal ahadithu fi hadha al bab babi babun wajabcin karatun fataha a fi salati imaman ne ko mamuman ne ko munfaridan ne dama inda inda kai koman yake inda liman yake bayyana ko ba nan ne kai koman yake ba nan ne kai koman yake to malam bai mana magana akan inda kai komo yake ba mu kuma gashi muna karanta baki ne saboda haka sai a mutashi tafsirul isti'azati wa ahkamuha har yanzu dai ba mu shiga cikin fasarar fatihan ba abinda ya race da fatihan ne malam yake yake cicire mana a hankali Allah ce mu masu alama